Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. yau litinin 27 ga watan yunin shekarar 2022 to a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya rantsar da mai shari'a olukayode ariola a matsayin mukaddashin alkalin alkalan kasar to kowane kalubale ne yake gaban mai shari'a ariola a cikin sati biyu da suka wuce yawancin alkalan sun korafi cewa ana kashe wuta lokaci bai yi ba ba a samun ruwan sha isasshe kayan aiki ma wahala yake da sauransu to kalubalen da yake kan wannan sabon a shugaban alkalan kenan Firayim Ministan Jamhuriyar Nijar ya umarci ministocinsa da manyan jami'an hukumar kasar da su gaggauta yi masa cikakken bayani a game da kwangilolin da suka bayar ba tare da bin tsarin gogayyar kasuwanci ba. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a yau litinin rasha ta harba makamai masu linzami da suka afka wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin kremenchuk na kasar ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ba za ma iya ganewa ba zelensky ya ce fiye da fararen hula dubu ɗaya ne suke cibiyar kasuwancin a lokacin da aka kai harin kuma cibiyar tana ci da wuta rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikata wasu ashirin shugaban na ukraine ya nuna rashin jin daɗinsa yana mai cewa cibiyar kasuwanci da ke wani gari mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin kasar kiev ba ta da hadari ga sojan rasha kana ba ta da wani muhimmanci ga ayyukan soji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya wallafa a shafinsa na twitter cewa duniya ta firgita da harin makamai mai linzami da rasha ta kai a yau wanda ya afkawa wata cibiyar kasuwanci hari na baya-bayan nan a cikin jerin ta'asa da take yi za mu ci gaba da tallafa wa abokan aikinmu na ukraine tare da daukar alhakin rasha ciki har da waɗanda ke da alhakin aikata laifukan yau ɗaliban da ke kammala karatun sakandare a najeriya suka fara rubuta jarrabawar neko wanda hukumar ta neko wato national examination council take shiryawa a kowace shekara sai dai a jihar kano kimanin dalibai dubu goma sha biyar daga makarantun gwamnatin jihar ba su cikin jerin dalibai da ke rubuta wannan jarrabawa saboda takaddaman kuɗi tsakanin gwamnatin jihar da hukumar ta neko daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana dangane da wannan batu Jadawalin da hukumar ta neko ta fitar ya nuna daga yau zuwa litinin ta makon gobe jimlar darasa talatin ne ɗaliban za su rubuta a jarabawarsu waɗanda suka hada da darasin tattalin gida da na koyan dabarun girke-girke da na koyan aikin kafinta da sauransu. rahotanni sun ce kimanin naira miliyan dubu ne hukumar ta neko ke bin gwamnatin kano bashi a don haka sai ta tsame ɗaliban kano waɗanda ke karatu a makarantun gwamnati daga jerin masu rubuta jarabawar ta yau al'amarin da ya jefa ɗaliban da iyayensu cikin rudani mu ne 'ya'yan gwamnati mu ne za mu zama manya nan gaba saboda haka a samu a biya wa'annan mutanen kudaden su mu samu mu jarabawa mu. Na da burika da yawa a rayuwar mu da muke so mu cika. Yanzu gwamnati ta zo ta dakirar da mu. Ina so in zama dakta ne. Dan Allah gwamnati ta duba halin da muke ciki tun da mu duk iyalanta ne kuma a ta muke. Ban ji daɗi ba wallahi da aka ce ba za a fara ne nan. Sunana Usman Yusuf. Yarinya da ta shirya ma za ta je makaranta amma ana tunanin jarabawa amma ba za ta yiwu ba. Gwamnati tana nuna halin ko in kula a wannan al'amari na yara domin tana wofantar da su ba ta nuna kishinta a kansu domin su samu ci gaban rayuwa. sai dai kwamishinan labaru na kano mamir garba ya ce adadin da hukumar ta neko ke bin gwamnati bashi bai kai haka ba kuma dama akwai yarjejeniya da alkawarin tsarin biyan kudaden tsakanin gwamnati da hukumar. miliyan 544 shine bashin baya da muka san neko ta kafin saboda akwai yarjejeniya tsakaninmu da su muna ba su daki-daki ne kowane wata muna ba su kuɗi saboda haka in ka duba wannan a cikin wannan kuɗin kuma na san cewa mun ba su miliyan 200 an biya su in ka ɗauka kuɗin da ne ko ya kamata a biya na wannan shekarar ya kai kusan miliyan 500 da dubu ɗari uku da saba'in. Kazalika kwamishinan labarin na Kano ya bai wa ɗalibai da iyayensu tabbacin cewa gwamnati na yin duk mai yiwuwa wajen ganin ta biya kuɗaɗen kamar yadda aka tsara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ci gaba da aikin ceto a wasu sassan gabashi da kudu maso gabashin kasar afghanistan domin taimakawa mazauna wurin da suka tsira daga mummunan girgizar kasa yayin da yankin ke ci gaba da ganin kananan girgiza a garin gaya na lardin fatika ɗaya daga cikin wurare da lamarin ya fi shafa mai yawan tsaunuka a kusa da iyakar pakistan sabon mai kula da raba kayayyakin jin kai da taliban ta nada maulawi ahmed sahib ya ce ana raba kayayyakin jin kai ga iyalai dubu ɗaya a kulle yaumi sai dai mutanen garin kamar nakmar gol wanda ke kwana a karkashin tenti da iyalansa ya bayyana fargabansa cewa gidansa da ya lalace a cikin girgizan ka iya rushewa kwata-kwata sakamakon kananan girgiza da suke biyowa baya hukumar shirya ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta kiyasta gidaje dubu uku ne suka lalace ocha ta kuma ce ta samu rahotanni da ke cewa kimanin iyalai 700 zuwa 800 ne suke kwana a fili a wajen gidajensu a ƙarshe a yau litinin hukumomi a ƙasar japan sun buƙaci al'ummar yankin tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma ƙaruwar buƙatar wutar lantarki jami'an yanayi sun ba da rahoton ƙarshen damina wanda ke taimakawa wajen dawo da yanayin zafi ya zo ne kuma kamar yadda ya saba a baya tun lokacin da aka taba ganin irin sa a cikin shekarar 1951 hukumomin sun ce mutane su yi tattalin wuta musamman idan yamma ta yi kanin su ɗau matakin kare kansu daga cutar zafi. A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da mai shari'a Olukayode Oriola a matsayin makaddashin babban alkalin alkalan kasar bayan murabus da mai shari'a Tanko Ibrahim Muhammad ya yi a ranar Litinin. Daga Abuja wakilinmu Halima Abdulrauf ta duba mana takaitaccen tarihin mai shari'a Areola da kuma kalubalen da ke gabansa. Da misalin karfe uku na ranar Litinin ne shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da mai shari'a Olukayade Arwola na kotun koli da ke da shekaru 63 a duniya a matsayin makaddashin babban alkalin alkalan Najeriya kamar yadda mai taimakawa shugaban kasa na musamman kan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu ya shaida mana. Ya eh, tabbas an yi haka bayan ajiye aiki don radin kansa shi shugaban kotunan Najeriya ya yi don ya je fuskanci matsalolinsa na lafiya shugaban Muhammadu buhari a karfe uku na ranar litinin ya rantsar da justice ariola wanda zai rike wannan mukami har sai nan gaba kuma abin da zai biyo baya shugaba muhammadu buhari ya rantsar da mai shari'a ariola ne a yayin wani kwarya-kwaryar biki da aka yi a fadar asorok da ke birnin tarayya abuja an haifi masanin shari'a olukayade ariola ne a ranar 22 ga watan agustar shekarar 1958 a jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriya mai shari'a ariola ya yi karatu ne a garinsu na isayin a makarantar makarantar gwamnati ta demonstration da ke garin Oluwole na karamar hukumar Isayin a jihar Oyo tsakanin shekarar 1959 zuwa shekarar 1967. Ya yi karatun gaba da firamare a makarantar Muslim Modern School a garin nasu a tsakanin shekarar 1968 zuwa 69 kafin ya wuce makarantar Ansaruddin da ke garin Saki na karamar hukumar Oyo ta Arewa. Arewola ya fara aiki ne a matsayin mai ba da shawara kan sha'anin bautar ƙasa wato NYC na jiha a a ma'aikatar shari'a ta birnin Akure a jihar Ondo sannan ya zama jami'in shari'a a ma'aikatar shari'a ta jihar Oyo ya zuwa shekarar 1988 inda a ƙashin kansa ya bar aikin gwamnati don kafa kamfanin shari'a na kansa. Mai shari'a Arewola ya yi aiki a matsayin lauya a ofishin aikin lauya na Chief Ladosu Ladapo mai mukamin SAN tsakanin watan Oktobar shekarar 1988 zuwa 1989 lokacin da ya kafa nasa ofishin mai suna Oluka Kayode Aruwola Anko kamfanin lauya da masu ba da shawara a garin Oyo a watan Agustar shekarar 1989 daga nan kuma aka naɗa shi a watan Nuwambar shekarar 1992 a matsayin alkalin alkalan jihar Oyo. Kazalika mai shari'a Aruwola ya taɓa zama alkalin kotun ɗaukar kara ta Najeriya kuma a ranar 22 ga watan Nuwambar shekarar 2011 aka naɗa shi a banci na kotun kolin Najeriya a matsayin mai shari'a wanda tsohon babban jojin Najeriya ya rantsar da shi. A yanzu dai mukaddashin alkalin alkalan Najeriya da shugaba Buhari ya nada na jiran amincewar majalisar dattawan Najeriya bayan murabus din da mai shari'a Tanko Muhammad ya yi. Ko waɗanne kalubale ke gaban sabon babban mukaddashin alkalin alkalan Najeriya masanin shari'a barista Munir Barau Abdullahi ya mana ƙarin bayani. Duka damuwoyin da suke wannan guri shi ma ya riga ya sani domin yana wurin kuma yana jin korafe-korafe da ake duk da dai an ce magana ne rashin lafiya a cikin sati biyu da suka wuce yawancin alkalan sun yi korafi cewa ana kashe wuta lokaci bai yi ba ba a samun ruwan sha isasshe kayan aiki ma wahala yake da sauransu to kalubalen da yake kan wannan sabon a shugaban alƙalan kenan dole shi shugaban ƙasa ya taimaka kudaden da ya kamata ya zama na cewa ana sakewa domin ayyukan nan domin idan ya zama na cewa kotu sai ta je tana roƙan gefen zartarwa kafin a sake musu kudade lallai ba za a dinga samun ba yadda ake so ba idan ana iya tunawa tunawa a ranar 25 ga watan Janairun shekarar 2019 ne shugaba Buhari ya rantsar da tsohon babban alkalin alkalan Najeriya mai shari'a Tanko Muhammad a kujerar wanda ya yi murabus daga kai Halima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Firaministan Jamhuriyar Najeriya ya umarci ministocinsa da manyan jami'an hukumar ƙasar da su gaggauta yi masa cikakken bayani game da kwangilolin da suka bayar ba tare da bin tsarin gogayyar kasuwanci ba. a ci gaba da yunkurin toshe hanyoyin cuwacuwar da ake zargin ta yi katutu a sha'anin bayar da kwangilolin gwamnati matakin da ya haifar da muhawara tsakanin jama'a daga ya yamai ga rahoton da suleiman barma ya aiko mana yawaitar koke-koken 'yan kasuwa a kan rashin haske game da kwangilolin da ake bayarwa a ma'aikatan gwamnatin ne ya sa firaminista uhumudu muhammadu ya buƙaci ministoci har ma da daraktan ofishinsa da na fadar shugaban ƙasa da shugabannin kamfanoni da masana'antun gwamnatin ta nishar su yi masa bayani a game da kwangilolin da suka bayar a ƙarƙashin tsarin nan na daga kai sai ɗan kasuwa wato marshe par direct matakin da shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na rezo esperance bashar maman ke cewa ya yi daidai tana yiwuwa in aka ci masu birki wajen wannan akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati zai samu ya ciwo kan shi a tsare dukiyar jama'a a kiyaye adalci tsakanin 'yan kasuwa kuma a zamanto an ladabtar da ma'aikatan gwamnati kan su san cewa duka aikinsu bisa kan doka ya kamata a yi shi ba bisa kan san rai ba. A wasikar da ya aikewa waɗannan manyan jami'ai, Firaministan ya buƙaci a saka sunaye da cikakkun bayanai a kan 'yan kasuwar da aka baiwa kwangiloli ba tare da bin tsarin gogayyar kasuwanci ba. sai dai wani jami'in fafutuka na kungiyar fscn abdu alhashidi idi na ganin raunin wannan mataki ni a nawa lissahi in dai da gaske ne ake da sai wannan hukumar wadda take ma ƙalƙashin shi firaminista din ita ce autorite de regulation kenan hakuma ce mai tsarkaka kasuwancin ƙasa da ita ce ya kamata ya ce mata ke yanzu ki zo abin na eh, ya zama yadda ya zama yanzu ki bincika mini ki ka mini rahoto bisa abin yaya ne ne ake yin shi yana iya sa ma halsiya ta mai bincike amma ba kai da kai abin ba a zo a ce maka ka zo ka ba da bayani wani bayani za ka ba da. a rahoton da ta fitar a watan afrilun da ya gabata kotun kurde kwant mai kula da yadda aka kashe kudaden kasa ta ce ta gano yadda wasu jami'ai ke rubda ciki akan kudaden kwangila sannan su hada takardun karya don nuna alamun an aiwatar da kwangilar abin da ya sa 'yan rajin kare hakkin jama'a ke kallon matakin na Uhumudu Muhammadu tamkar wani yunkurin batar da sawun mutanen da kotun ta gano da tafka asa. Abun azartar da rahoton da ta bada sai aka ga kawai wai gwamnati ya yi kiran ma e, wani horo na mambobin shi bisa kan shi wannan rahoton e, shi kuma shi rahoton shi kankan shi shari'a ce e, ba yiwuwa ka kira mutane ka ce a tattauna bisa kan shari'ar da aka zartar kama an ba kowane ɗan ƙasa dama in aka mashi shari'a ya ce ya kira 'yan gidansu ya tattauna bisa kan eh, hukuncin da aka mashi kaga abin yana ba mu tsoro bisa takardar tashi kama yana son ya dan kwantar da hankalin 'yan kasuwa masu wannan kukan ne amma komai ba zai biyo ba ba tsarin bada kwangilolin gwamnati wani abu ne da dalilan siyasa ke tasiri wajen tafiyar da shi a nan nijar lamarin da ke taka rawa wajen shimfiɗa hanyoyin cin hanci a wannan ƙasa dalili kenan shugaban kasa muhammad bazum a ranar da rantsuwar kama aiki ya lashe takobin tunkarar wannan kalubale sai dai da alama masu wannan harƙalla ba su daddara ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma ga rahotonmu na musamman a najeriya babban lamarin da ya sha wa mutane kai shine matsalar rashin tsaro domin ya shafi harkar rayuwarsu ta kowane fanni tun daga kan batun harkar noma da kiwo harkar ilimi da sadar da zumunta tare da harkar kasuwanci na yau da kullum wannan lamari ya janyo hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi itace da gawayin girki da sun haure. Ganin hakan ya sanya gwamnatin jihar ta zamfara da ke arewacin Najeriya ta yanke shawarar baiwa al'ummarta izinin mallakar makamai don kare kansu daga farmakin 'yan ta'adda. A safiyar jiya Lahadi, gwamnati ta ba da wannan sanarwa. Na kuma nemi ƙarin bayani wajen kwamishinan yada labarai Ibrahim Dusara. So ƙarin bayanin dai shi ne na farko gwamnati ta damu ainin bisa ga dawowar yawaitar hare-hare a sassa daban-daban na jihar zamfara bayan da aka samu sauƙin abin kuma kasancewar damana ta sauka mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sha'anin tsaro ɗaya daga cikinsu shine gwamnati ta aminta tare da ba mutane damar su mallaki a da za su kare kawunan su daga waɗannan mahara sannan kuma za ta taimaka mu mutane domin su mallaki makamman ta hanyar nemar masu lasin daga babban sitetan 'yan sanda na kasa ta hanyar kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara ta yadda za a tabbatar da wanda zai mallaki makamin ya cancanci ya mallaki makamin sannan kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai dinga karɓar rahotanni na irin mutanen da ke shiga cikin ayyukan bai da bayanan sirri sirri ga 'yan ta'addan don su kai hari a garuruwa domin gwamnati za ta ɗauki mummunan mataki a kansu don haka gwamnati ta umarci majalisar dokokin jiha da ta gaggauta ayyanar da dokar da aka yi a kan waɗannan masu ba 'yan ta'adda bayanin al'umma don su kawo hari saboda ta yi amfani da wannan bagire na hukunta masu ba da bayanan wanda ake kira in koma Gwamnatin jihar Zamfara ta kafa wani kwamiti da zai tabbatar da an gurfanar da duk mutumin da aka kama da laifin agazawa ko kuma aiwatar da ayyukan ta'addanci a faɗin jihar. Da ya ƙara da cewa. Haka zalika za a yi wani tsari wanda zai tabbatar da cewar mutanen nan da aka ɗauka ɗari uku uku a kowace masarauta an ba su ƙwarin gwiwa ta hanyar ɗaukar tsarin mutane 200 wato su kasance 500 kenan a kowace masarauta domin a tabbatar da cewar an gudanar da tsaron al'umma yadda al'umma za ta sake ta gudanar da al'amuranta ba tare da jin tsoro ko wata tsangwama ba. Dangane da Wannan muradi gwamnatin ta zamfara za ta raba takardun neman izinin mallakar makamai ga kowace mazaɓa da ke faɗin jihar da neman lasisin mallakar bindiga daga ofishin Speto General na 'yan sandan Najeriya. Abin mamaki labarin nan ya riski akasarin al'ummar mazauna mada da kuma ruwan ɓaure cikin jimami da rudani sabili da harin 'yan ta'adda. gwargwada da uwa ta ba da gwargwada da an kace ba da jiwa mu abu ya hau gaida ko ba ban da jari ba ban gane shi ba a ce da kallon baba wallahi barayi sun hakuri misalin karfe bakwai na swahi sun kashe mana uwaye da mazaje da yan matan mu sun dauka da uwa mu sun dauka suna can hannun su da diya yanzu haka dai an ga mutum goma sha biyar bayan waɗanda ba a gani dan ba su ba da dama masu zuwa da ɗaga koro su akai an dai ga sha biyar wasu na nan kwatar kwashi asibiti sun mutu wasu kuma suna can ba a dauko ba wallahi ba mu san inda za mu ba mun dai zo nan ne kawai to yanzu muna da gudunmawa ga Allah muna fiɗa gudunmawa ga gwamnati ta kama na na ma biyu ban san inda suke ba uku na ka bi guda na gani na ne ban san inda da suka ba diyana maji mana ban san inda yake ba dan dana ma na azu sun kashe shi sun bi shi da mashin ban san an kare shi ba kusa gare na sun karaba sun kwace sai yana gudu suna halbi ne sun kashe shi ba su kashe shi ban sani ba miji na ka kashe yanzu to abin da ya faru tashin hankali ya same ma yau ga gari sun kashe mutane da yawa da diya da uwaye duk sun kashe su don yanzu haka kashi takwas bisa goma na mutanen ma da sun tashi suna garuruwa daban-daban wani ma bai san inda su suke ba sai sun kai su ku kiran shi su ce musu suna wuri kaza. Shin komi al'ummar zamfara za su ce game da wannan umarni na mallakar makami don kare kai? Galibi dai sun nemi a suturta sunansu. ina kyautata zaton wannan manganu da gwamnati ya akan ba mutane dama su rika makamai kamar tura ce ta kai bango a jihar cewa kowa ya ɗauki makami yana da haɗari sosai domin tabbas yana zai kawo rikici ko da magana tsaron ta wuce a ce mutane na da makamai abu kaɗan za ta ga ana ya ɗauko ana ya faɗa da juna saboda haka gwamnati ta fi kowa ƙarfi kuma ita an ka azama haƙƙin kare rayuka da dukiyar jama'a akwai wasu wata ƙungiya da aka ce ma North Western Nigeria Security Network wadda aka ce a motokin ta kasashen yarbawa nan hmm. su suka yi ta suka sai motoci da kayan aiki da komi suka ba su don su tsare kasar su to kuma wannan abun an kasa ma magana don ma ya sa a dokar kasa amma dole ne sun kai wannan don su samu su kare jihohin su haka ba dalilin da zai hana mu ma gwamnatin mu ta tashi tsaye ta samu mutane na ji daji na ga wani rahoto da an ce gwamnati za ta ɗauki mutane 500 NJTF ta musu training a cikin zambar to wannan shi ne ya fi dacewa da a ce kowa ɗauki bindiga rika makami ai ba laifi ba ne amma ina za mu samo irin makamansu da suke rikawa ya kamata ita gwamnati ta taimaka sai yanzu nan aka kasa bayan da abu ya ci tura ko a jiya an shiga garin mada an koro an kashe masu mazaje amma ina za mu samo irin makamansu kuma ko da aka ce a je a kwamishina so haulan abin za ya ɗauka kamin ma ka samu to a taimaka a yi ƙungiya JTF ya kamata a samu sai a yi wata ƙungiya daban wadda ita ce za ta taimaka ma mutane wurin hare-hare saboda ita dai JTF ta yi kuma an gani. Ni za ka iya cewa game da wannan al'amari? to wannan al'amari an riga an kai karshen jama'a tun da yanzu ma an ce a mutane su sai makami ina suke da kuɗi wanda yan ta'adda suna zuwa cikin gari su azama gari kuɗi tara cikin gari a biya su ce mutane su je su yi shuka kuma a haka ma ba a zauna lafiya ba duk ƙauyen da ka sani a cikin garin amma da ni ka cire ma da babu wani gari da ban ta'addan nan ba su azama kuɗi ba suka biya sannan kuma a dawo kuma a ƙara ci kuma isko su gona a ɗauka yanzu ana iya kinnatin ɗin mutum nan a tsaya da shi on the spot su ce a je a kawo dubu ashirin ashirin in mutum hudu ne ko mutum biyar su sa kuɗi a ji a kawo nan a basu su mutum tunda sun san sun talauta jama'a wanda sun ga talauta ina kudin da za a sayan makamai kuma a babu wani maganar makamai mu abinda muke kira gwamnati gwamnati ta taimaka ta karfafa yan sa kai ta ba su makamai saboda su sun ka san lunguna da suka iya zuwa su zakulo mutanen nan kuma yan sa kan nan yan yanki ne za su iya sai da rayukan su taimaka su tsare yankin su amma maganar yan bindiga gaskiya babu ce yanzu a talaka tunda noman nan ma ga ba za a a yi ba yanzu damuna ta yi nisa wurare da yawa ba a yi shuka ba ina maganar noma me za a shuka ya kai san shahab malumfashi mura amurka daga gusawa najeriya To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe biyar na yamma ne saura minti bakwai. Kafin mu ci gaba ga wannan. madalla yanzu kuma ga wannan sakon. sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ɓoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yadda ake dai na dan samu dan wani guri nan gaba bayan nan na dan sayar da ina dan kayan wuta haka don sanin wani da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice najeriya wasu 'yan wasan kungiyar super eagles ta kasar sun kaddamar da wasu ayyukan taimakawa jama'a musamman ga al'ummomin da suka taso samuel chikweze da ke takale da kungiyar villarreal ta kasar spain ya gwangwaje wata kwalejin horar da kwallon kafa ta super stars academy da ke garin sa na oyo da ke jihar akwa ibom a kudancin kasar da motar safa mai daukar mutum 40 da aka kiyasta ta naira miliyan 30 Chikweze mai shekaru 23 ya ce ya bayar da kyautar motar ne domin sakawa mai kwalejin kuma mai gidansa Victor Apugo wanda ya rene shi ya kuma dora shi kan tafarkin da yanzu haka yake samun nasara. To sai dai kuma ya yi alkawarin ci gaba da tallafawa kananan 'yan wasa masu tasowa da suke da baiwa domin cimma nasara a rayuwa. A arewacin Najeriya kuma kaftin din Super Eagles din Ahmed Musa ya tara mutane har dubu biyar masu karamin karfi inda da kansa ya rarraba musu kuɗi naira dubu ashirin kowannensu a garin jos babban birnin jihar filato musa ya mai da hankali a tallafin nasa kan masu ƙananan sana'o'i kamar teloli da masu gyaran takalma da masu soya kosai da makamantansu da dama tare da zimmar taimaka musu wajen haɓaka kasuwancin nasu a can baya dai musa ya yi alkawarin gina gidan kula da marayu a fafatukar da yake yi na taimakawa wajen bunƙasa jin daɗin al'umma Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai na ci gaba da fafutukar yakin samun ɗan wasan gaba na Najeriya Umar Sadiq. Ta baya bayan nan ita ce Villarreal da ke fafata gasar La Liga ta ƙasar Spain. Wadda ita ma ta bi sahun Benfica da Ajax Amsterdam da Sevilla da Valencia waɗanda yanzu haka duk suke zawarcin ɗan wasan. Tauraron Sadiq ya haska sosai a kakar wasannin da ta shige. inda ya taimaka wa kungiyarsa ta almeria ta sami dawowa fafata babbar gasar la liga sadiq mai shekaru ashirin da biyar. ya sami zurawa kungiyar kwallaye 38 a cikin wasanni 76 da ya buga mata a kakar wasannin da ta gabata. A Ingila rahotanni na nuni da cewa kungiyar kwallon kafar Chelsea tana nan tana zawarcin dan wasan gaba na Manchester United Cristiano Ronaldo domin yiwuwar samun dan wasan dan kasar Portugal mai shekaru 37. Ronaldo ya koma United ne a bara kan kwanta ragin shekaru biyu tare kuma da zaɓin tsawaitawa na tsawon watanni goma sha biyu. To sai dai da dan wasan da ma kungiyar ta United sun dade suna korafin rashin tasirin komawar tashi a tsohuwar kungiyarsa mujallar wasanni ta athletic ta ruwaito cewa chelsea ta nuna sha'awar samun ronaldo inda har sabon mamallakin ƙungiyar ɗan kasar amurka todd boyle tuni ya gana da jami'in kasuwancin ɗan wasan akan yiwuwar komawarsa chelsea ɗin murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice a yau litinin rasha ta harba makamai masu linzami da suka afkawa wata cibiyar kasuwanci da ke tsakiyar birnin kremenchuk na kasar ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce adadin waɗanda suka mutu ba za ma iya ganewa ba zelensky ya ce fiye da fararen hula dubu ɗaya ne suke cibiyar kasuwancin a lokacin da aka kai harin kuma cibiyar tana ci da wuta rahotannin farko sun ce an kashe mutane biyu tare da jikata wasu ashirin. shugaban na ukraine ya nuna rashin jin daɗin sa yana mai cewa cibiyar kasuwanci da ke wani gari mai tazarar kilomita 300 kudu maso gabashin babban birnin kasar kiev ba ta da hadari ga sojan rasha kana ba ta da wani muhimmanci ga ayyukan soji yau ɗaliban da ke kammala karatun sakandare a najeriya suka fara rubuta jarrabawar neko wanda hukumar ta neko wato national examination council take shiryawa a kowace shekara sai dai a jihar kano kimanin dalibai dubu goma sha biyar daga makarantun gwamnatin jihar ba su cikin jerin dalibai da ke rubuta wannan jarrabawa saboda takaddaman kuɗi tsakanin gwamnatin jihar da hukumar ta neko a ƙarshe ana ci gaba da aikin ceto a wasu sassan gabashi da kudu maso gabashin kasar afghanistan domin taimakawa mazauna wurin da suka tsira daga mummunan girgizar ƙasa yayin da yankin ke ci gaba da ganin ƙananan girgiza ta masu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba kuma Makeri da Daniel Brown sai Zainab ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na safe wato gobe idan Allah ya kai mu.